أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم mai martaba sarkin bauchi alhaji dr ruwan suleiman adamu yan majalisar sarki hakimai daga tai yan uwa iyaye yayu kanne da wannan gida mai albarka a wannan safiya na juma'a mai girma gwamnan jihar bauchi ne distinguished senator bala abdulkadir muhammad ceo yan sauran bauchi da gaban katagun ya yi tattaki domin labari da ya samu jiya da daddare na rashi da aka yi wannan gida mai albarka na kani da mai martaba sarkin bauchi kuma da a wannan gida malam ibrahim suleiman adamu mai girma gwamnan jihar bauchi tare da manya-manyan mukarraban gwamnati da kuma jami'ai na jam'iyyar pdp suka zo wannan fada mai albarka domin ya gabatar da ta'aziyyansa tare da mai gima gwamnan jihar bauchi akwai kakakin majalisar dokoki na jihar bauchi right honorable abubakar wai suleiman akwai sakataren gwamnatin jihar bauchi barista ibrahim muhammad kashi akwai shugaban jam'iyyar pdp na jihar bauchi honorable hamza koshi akwai hamsan turakin akwai akwai dan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar pdp honorable awal jatau akwai shugaban kamar kuma bauchi akwai aminin gwamna alhaji audu sale akwai dan isan da guda alhaji baba isa akwai mai ba gwamna shawara kan harkokin ah, siyasa abubakar fago akwai shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar bauchi honorable aminu hassan gamawa akwai mataimakin kakakin majalisar na jihar bauchi right honorable dallami ahmed kahule barajen arewan bauchi akwai alhaji bala gidado akwai kuma mataimakin ah, shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar bauchi alhaji bashir yawo akwai distinguished sanata abdul ahmed ningi ah, wanda kowa ya san shi kuma mai neman sanata ne na bauchi central akwai sauran manya-manyan mukarraban gwamnati da 'yan jarida da kuma jami'an tsaro mai girma gwamna akwai dj na kamfen na mai girma gwamnan jihar bauchi right honorable faruk mustapha akwai kuma alhaji mansur mani soro wanda dan majalisa ne mai wakiltar ganjo da kuma hadara zuwa majalisar tarayya akwai sauran dai mukarban gwamnati mai girma ya mai martaba sarkin bauchi san ga mai girma gwamnati jihar bauchi da mai gabatar da aziyar sa mai girma gwamna أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <coughs> mai martaba sarkin bauchi shugaban sarakuna majalisar sarakuna na bauchi da 'yan majalisarsa yan uwan mai martaba sarkin bauchi da baban maguri da sauransu manya-manyan jami'ai da muka zo da su wanda aka riga gabatar da su yan jarida jami'an garo assalamu alaikum da mataba mun yi tattaki ne da wani muka zo aka bayyana maka don mu isar da ta'aziyar bisa wannan gagarumin rashi da muka yi wanda kai da ke da yan uwanka da wannan gida mai albarka na malam ibrahim suleiman adamu wanda gani ne a gare ka kuma wanda kowa ya san shi a garin nan saurayi ne wanda ko auren fari bai yi ba wannan rashi a gaskiya ya taɓa mu kware da gaske za mu fita sassafe muka ce lallai dole sai mun zo mu isar da ta'aziyar mu a madadin kai na da gwamnatin jihar bauchi da duk makaraban da muka zo da su mun san wannan abu ne wanda dole ya taɓa ramai martaba kuma duk abin da ya taba ka taba ma ji Bauchi Allah ya jikansa Allah rahamshe shi Allah sa ya huta Allah ya bada haƙuri Allah ya bada haƙuri Allah yana tare da mai haƙuri mun gode Allah ya saka da alheri mun gode mai girma gwamnan jihar Bauchi da wannan sako na taziya zuwa ga mai martaba da kuma wannan iyali da wannan gida mai albarka yanzu mai girma mai martaba sarkin Bauchi zai mai da jawabi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 Allah ya sa ya zo da sassafe yau ya mana taziya na rashin ibrahim to kullum na kan faɗa haka in ya faru muka gan shi cikin lokaci da wani gari to ba abin mamaki ba ne don shi ma ɗan gidan ne da ibrahim da iyalinsa uwansu ɗaya ubansu ɗaya to ya yi gaggawa ya bar hidiman da ke gabansa ya zo ya taya mu bakin cikin wannan rashi lahi ba abin mamaki ba ne da bai zo ba ne za mu ji mamaki to allah ubangiji ya saka maka da alheri da kai da tawaganka gaba daya shi wanda ya mutu kuma allah shi gabarta masa allah ya sa ya huta allah ya bashi aljannan firdaushi mu da muka rage allah ubangiji ya sa mu cika da imani kuma irin jama'a da aka samu a ƙurarren lokaci na ibrahim wannan ya ba da kowa mamaki da su wannan da almuru ne aka je shi aka ce ba za a bari ya kwana ba saboda halin da aka same shi a ciki don ya yi kusan awa 36 ba a gan shi ba ba a san inda yake ba sai da aka zo aka fasa kofa aka samu a shi ya mutu a dakin wannan ɗan ƙaramin lokaci cikin ikon ubangiji gidan na sai da ya cika so muna masa tsammanin rahama tun da jama'a ubangiji ya ce rahama ne akwai hadisai da suka gwada musulmi mumuni ya mutu ya samu mutum arba'in a kansa to a masa tsammanin rahama a ubangiji to Allah ya sa ya huta kuma Allah ubangiji ya sa mu cika da imani girma gwamna mun gode Allah ya saka maka da alheri kai ma abin mu tashi ne mu same je mu same ka mu maka taziya ya kai haka to amma da yake ka riga mu zuwa mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya sa kuma a kuma lafiya Allah kuma ya ba da alheri أعوذ بالله tafiya jikin rikin su kuma ya sani kana hali tafiya ka samu labarin wani abu na ce lallai sai ka zo kai ta ya kafin ka tafi kuma kamar da abocin faɗa kuma wani abu ka ta'aziyya kuma kowa ya san irin ɗorin da ke da ibrahim kama da maganin makarantarsa da irin da ya kawo haka muna fata allah ya saka maka da alheri amin da aka suka riga Allah musu dama wanda ya sa manya lafiya ana halin tafiya Allah mai ke kiyaye inda aka sa gaba Allah ya da alheri wassalamu alaikum ya muna godiya mai martaba sarkin bauchi alhaji dr ruwan sula da yanzu mana addu'a da limamin bauchi zai gabatar da addu'a marafan bauchi to ya ba marafan

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وخائبنا وذكرنا وانسانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده امين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 Allah ba mu haƙuri juriya bisa wannan rashi da ya same mu mai girma gona ubangiji Allah ba ka lada da kai da tawagar ka dauka zaune wannan ta'aziyya kuma ubangiji Allah biya bukatu Allah sa aka dukkan wannan abubuwa da aka yi na daukan wannan nauyin na ɗawaina ubangiji Allah ya ba da ladan abin da aka yi kuma Allah biya mana bukatun mu Allah sa a je lafiya duk inda aka sa ni gaba ku sama kuma Allah ba mu lafiya da zama lafiya shugabannin Allah ubangiji ka musu jagora bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbil falaq uqad wa min sharri hasidin idha hasada bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas in sharar wasu wasu kan nasu ah. allazi wasu dorin nasu ah. nasu ah. a yi haƙuri mu ƙara da ijaga a kafa ɗaya ɗaya wani allah biya bukatu allah ya sa a dace bismillahir rahmanir rahim izza jaa nasrullahi wal fatah wa aitan nasu da kullu na fidi ne lahi afwajan fasabi bi hamdu rabbika wa astaghfiruhu innahu kana cika da bismillah da fatiha gaba gabata bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين